الحمد لله الذي يسر لنا سبل الهدى والتقى والعفاف ونجانا بفضله مما يحذر المرء منه ويخاف وأكرمنا بجوده الذي ليس على أحد بخاف وجعلنا بكرمه ومنته من المسلمين الأحناف أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا اتقوا الله حق التقوى فتقوى الله نور في القلب وذكر في المنقلب وهي خير شيء نلقى به الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واعملوا جاهدين لليل رضاه وتذكروا أنكم بين يديه موقوفون وسوف تحاسبون الكيس من كان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكل الناس يغدو رائع نفسه ومعشقها أو ميزكها أيها المؤمنون خطبتنا هذه الجمعة عن منكر عظيم وفاحشة من أعظم الفواحش على الإطلاق وأضرها على الدين والمروءة والأخلاق فهو داء عضال وسم قتال منتهاه في القبح والبشاعة غاية في الخفة والشناعة وهو شذوذ منحرف يمده الذوق السليم وتأباه الفكرة السوية وتمتصه الشرائع السماوية لما له من عظيم الأضرار وما يترتب عليه من جسيم الأخطار فآثاره السيئة يقصر دونها الأد وأضراره المدبرة لا تقف عند حد شأنه خطير وشره مستطيل يفتك بالأفراد وينهك المجتمعات وينهك الخير والبركات ويتسبب في في حلول العقبات والمثلات ألا وهو عمل قوم لوط فحشة اللواط والعياذ بالله تلك الجريمة الكبرى والمصيبة العظمى التي حلت بديار الإسلام اعملوا عباد الله أن انتشار هذا المنكر في بلاد المسلمين نذير شؤم ومؤذن بلاء وعقوبة من الله كان واجبا على كل مسلم بحسب قدرته وطاقته أن يسعى في الوقوف أمام هذا الداء وأن يحاول صده ما استطاع ولذا كانت هذه الخطبة بجهد المقل سائلا المولى جل وعلا أن ينفع بها شباب الإسلام عباد الله تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون سماهم الله معتدين وسماهم مسرفين ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاعل والمفعول به وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل مرتكب هذه الكبيرة ونص على الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ولم يختلف الصحابة في القتل وإنما وقع الاختلاف في كيفيته وقال بعضهم يقتل بالسيف وقال بعضهم يرمى بالحجارة وقال بعضهم يحرق بالنار وقال بعضهم يرفع على أعلى بناء في البلد يرمى منه منكسة ثم يتبع بالهجار يقول صلى الله عليه وآله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به اعلموا عباد الله أن لهذه الجريمة أضرارا كثيرة جدا يقصر دونها الأبد والإحصاء والبحث والاستقصاء وهذه الأضرار متعددة فمنها أضرار دينية وأضرار خلقية واجتماعية وأضرار نفسية وصحية وغير ذلك أما الأضرار الدينية فلأنه كبيرة من كبائر الذنوب وسبب للبعد عن أعلام الغيوب وهو سبب لمقت الله وعليم عقابه وأخذه الشديد في الدنيا والآخرة بل هو خطر على التوحيد إذ إنه ذريعة للعشق والعشق ذريعة للشرك والتعلق بالله بغير الله جل وعلا أما أضراره الخلقية فكثيرة منها قلة الحياء فالحياء هو الحياة إذا لم تخشى عاقبة البيان ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء واللواط أكرمكم الله يولد سوء الخلق وقسوة القلب وقتل المروءة والشهامة وحب الجريمة والجرأة على فعلها وانتكاس الفطرة وذهاب الغيرة من القلب وسقوط الجاه والمنزلة وسواد الوجه وظلمته وحرمان العلم وذهاب الشجاعة أما أضراره الاجتماعية فمنها زوال البركات والخيرات وحلول العقوبات وقلة العمل وشيوع الفوضى وحرمان الأمة من السعادة الحقيقية وتفكك المجتمع وتعلله وتفكك الأسر وانفصام روابط المجتمع وهو سبب للقضاء على روح الجد والاجتهاد والجهاد وانتشار الأمراض والأوبئة وأضوف الرجال عن الزواج أما أضراره الصحية فحدث ولا حرج ها هو الطب الحديث يكتشف لنا بين الحينة والأخرى كارثة من كوارث, من كوارث الشذوذ كوارث الشذوذ الجنسي وها هي وسائل الإعلام تحل علينا بين وقت وآخر بقارعة تحل بساحة الشذوذ وما أن يجد الأطباء علاجا نافعا لمرض من الأمراض إلا ويستجد مرض جديد يشغلهم عن المرض السابق وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا كشى بينهم الطاعون الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا حمانا الله وإياكم وبلادنا من كل سوء ومكروه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 a cikin da muke mu sani tsoron Allah shi ne garkuwa a rayuwa shi kuma mai ba da kyakkyawan makoma a gobe alkiyama Asabar mu ta yau 21 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1434 wanda ya dace da 27 ga watan Satumba na shekara ta 2013 tana magana ne game da wata ɓarna da ta bayyana a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wadda asalin halittar 'yan adam ba santa ba amma kwatsam ta taba bayyana a cikin wata al'umma ta mutane Allah subhanahu wata'ala bai musu jinkiri bayan an yi musu wa'azi sun ki saurare ba a ce sai Allah tabaraka wata'ala ya share su daga doron ƙasa Allah maɗauki sarki aiko musu mala'iku suka yi musu azabar da ba a taɓa wa ɗan adam irin ba Allah ya aiko mala'iku suka shafe idanunsu sannan suka jirkitar da ƙasa a kansu sannan aka yi musu ruwan duwatsun azaba wannan banna da suka aikata ta sake ɓacewa daga doron ƙasa illa masha Allah kuma sai Allah ta wa ta'ala ya kawo mana labarin waɗannan mutane a cikin surori tara na alƙur'ani za mu ga labarin su a suratul a'raf da kuma cikin suratul hud da suratul shu'ara سورة النمل سورة الأنكبوت سورة الصافات وكما سورة القمر sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bayyana cewa wannan bala'i da wadancan mutane suka aikata zai sake bayyana a cikin wannan al'umma amma kuma a duk tsawon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a taɓa jin ɗore wannan fasadi ba a ko'ina duniya tana tafiya zamani yana ƙara nisa wannan alfasha ta bulla kasashen kafirai a hankali ta rarrafo ta shigo cikin fasikin musulmi Duk da gobe tun ana ɓoye ta har aka fara bayyana ta a hankali a hankali sai ga ma'abuta wannan alfasha suna kafa ƙungiyoyi masu zaman kansu suna fira da kafafen yaɗa labarai suna fitowa suna yin jerin gwano domin bayyana ra'ayinsu. a wasu ƙasashen ma har an kai ga an fara yin doka domin kare su da aikata wannan alfashar kuma ana ganin ya dace a ba su dama domin su yi bikin tabbatar da cikin jama'a sannan ana son wai mu ma musulmi mu ji tsawon masu neman ma waɗannan 'yan ta'adda 'yanci na ku bayan Allah wannan alfasha da mummunan aiki wanda Allah yake yin fushi da masu yinsa shine aikin mutanen lo alaihi salatu wassalam ba domin yin faɗakarwa daga ƙanna ya zama wajibi ba ba domin alamun wannan fitina sun fara bayyana cikin jama'an musulmi ba a domin Allah tabaraka wata'ala ya ja kunninmu daga wannan mugun aiki cikin alƙur'ani ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha tsoratar da al'ummarsa daga wannan mugun aiki ba da ba za mu taɓa ambato wannan shashanci a kalmin bari ba da ake nufi da luwaɗi luwaɗi wani aiki ne na ƙazanta wanda yake kasancewa a tsakanin namiji da namiji irin shigin abin da yake kasancewa a tsakanin mata da miji ta hanyar shigowa a fita tashi matatar ƙazanta an kira shi da wannan sunan na luwaɗi ne don jingina shi ga mutanen annabi lo nan salam ba don jinginawa ga shi annabi lo ba alhamdulillah a yarenmu na hausa wannan alfasha ba ta da suna sassan wanda ya nuna Allah tabaraka wa ta'ala ya kare kakanninmu daga wannan kazanta kan ba su san da ita ba tun daga lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da fushinsa akan mutane annabi Lut alaihi salam sai kasance idan mala'iku suka ga ana yin irin wannan alfasha a bisa ƙasa sukan gudu su ɓuye zuwa sassan duniya don jin tsoron abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunta ma waɗannan mutane na wannan yanki ƙasa da duwatsun da ke wannan muhallin sukan kai ƙara ga Allah maɗaukacin sarki fata ko Allah ta'ala zai ba da izinin aikar da wato ƙasa a kan waɗannan maɓallata A za mu yi mamaki ba idan muka ji wata ƙasa ta yi bikin ba da yanci da auren jinsi kamar da suke kiransa sai Allah ta fara wa a wannan rana da saukan musu da mummunan girgizar ƙasa a matsayin wani gargaɗi kan munin abin da suke yi menene illolin luwaɗi wannan baƙar ɗabi'a ta luwaɗi tana cin manyan abubuwan da ke jawo fushin Allah kamar yadda kissar mutane annabi lut alaihi salatu wassalam take nunawa kuma babu shakka luwaɗi yana gaba da zina wajen muni hatsari a tukatar da ubangiji shehun malamin ibn al-qayyim al-majari ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi ma yana cewa duk wanda yake tadabbarin asrar alqur'ani yana iya gane cewa Allah tabaraka ta'ala ya fi azzama sha'anin luwa'i akan sha'anin zina saboda ni da lokacin Allah ta'ala ya ambaci zina ya kira ta fahisha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila amma da ya kira luwa'i sai ya saba sha'anin zina sai ya ce wa lutan isqala liqaumihi أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين كسن سوى الزنا أن كلا تفاحشة باب علي الجلم يا ما يدعي إتا وتكبائرة لدسين كبائرا ذنوبين amma shi wanda sai aiki saka kira shi alfatisha kamar shi kaɗai ne zunubin da kowane zunubi ba mai tarayya ce malamai suka ce da namiji ya ke wannan alfasha da kai ya kwantar da saboda me saboda mutuwa ba abin kunya ba kuma ila a sanadiyar kisan da zai yi ma sai ka samu shahada ka samu gafara Allah amma shi wanda aka lafta ma wannan ɗanyen aiki za mu ga an lalata masa rayuwa an gurɓata shi da ƙazanta wadda wataƙila a yi masa tukici da wani mummunan ciwo wanda ba zai bar ba har ranar da zai bar duniya wannan ita ce hikimar da ta sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa waliyin wanda aka kashe zaɓi da a kashe maka ɗan uwa ko a kashe maka ɗa ko a kashe maka ƙari ko a kashe maka uba Allah ya ce ya baka zaɓi in kana so a ɗauki fansa a kashe wanda ya kashe ɗan uwanka in kana so ka yafe masa da Allah ka samu lada amma su waɗannan maɓarnata Allah bai bada zaɓi ba ya ce da na sama da na ƙasa a kashe su ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan muka lura ta fuskar addini kenan a dalilin barin fikirar da kan luwaɗi suka yi sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya suna fuskantar gurɓata hali da a biya iri iri sai ka gansu suna da mugunta suna da rashin kunya suna da bushiyar zuciya da rashin tausayi da raunin himma da tsarancin kishi a kuma za ka gansu da wanka da tsarancin tunani da mutuwar zuciya saboda wannan mutuwar zuciya ne za ka ga yana da wahala mai wannan alfasha da ya kaɗe shirka saboda saboda tare suke tafiya ya Allah ko ya sani ko kuma bai sani ba kuma gwargwadon wada wannan ƙazanta ta kafu a cikin zuciyar mutum shi ne gwargwadon wada shirka za ta kafu a cikin shi shirka kuma mun san shi Allah ta baraka ta'ala baya gafara ga wanda ya mutu yana yin ta ranar alkiyama anan mun ga suna tarayya da zina Allah tabaraka wa ta'ala ta game da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kadhalika linasrif anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin mutanen kirki masu zina mutanen kirki masu luwadi wasu daga cikin matsalolin da yan luwaɗi ke fama da su sun haɗa da damuwa da matsanancin ko saboda biyar Allah ita ke kawo nutsuwa barin Allah kuma shi ke kawo wato ainihin kore wannan da samun talauci haka za mu ga suna fama da cin rai da son a yawan wasuwasi da rashin tsayuwar ra'ayi da muna na zato ga mutane a kuma ganin kamar kowa ya san sirrin a duk lokacin da za ka haɗu da mai irin wannan masu ɗabi'a abinda sauran 'yan uwanka ke kallo gare ka shi ba sai ke kallo gare ka Kuma abin da ya dame ki sai shi da jikinka launin fatarka kalan maganarka yanayin suturarka haka zai rinka wasu wasu da tunane-tunane a kanka har sai ya da suturar da Allah ya maka ya kallo ka tsirara a cikin zuciyarsa kana nan kana gaisawa da shi ko kana zantawa da shi alhalin shekar na can ya tsallaka da shi zuwa wata duniya yana wani motsi irin na masu kaɗuwa kuma kamata abin da yake ciki ba ta fannin lafiya babu wata mugayyar cuta da ɗan luwaɗi da iya gamuwa da ita a kullum ilimin kimiyya na zamani yana ƙara gano wasu manyan turutoci waɗanda suke kama ‘yan ƙasar da an ce mene ne mafarinsu aka da masana sun ce sun taso ne daga cikin ‘yan luwaɗi a iyazu billah babu shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya da yake ce lam tazhar al fahishatu fi qawlin حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون الأوجاء التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا الفاتحة ذات أبينا أسوة مطالبة حتى لم أبين هكا فاتحة النوبة دمية أقول شروع تشيسية أسلسو وأن دكا تلنسو مستأسلسو وأن دمية أقول شروع تشي ذاك إلتكم إلواتي سنا قاما لو أن المسؤولي farko za ga suna da rashin sha'awar mace ko da kuma mace yana iya saduwa da ita da in abin ya yi yawa sai ya kai ma kasawarsa gaba ɗaya ta kusanta iyalinsa in dai ba za ta ba shi dama ya je mata mugun wuri daga nan ta wani yadda bai da iko a kan abin da ke daga cikin abansa sai ya kasa rike wanda ya samu wata ainihin kafin shiga da kwankwata ko kaci shirin checkpoint na kuma yaduwarsa ta fi yawa a ƙasashen turawa musamman turai da amerika saboda ne saboda ƙarfin yaɗo wannan alfasha akwai kuma wani ciwo da ake kira gonorrhea gonorrhea wani ciwo ne da babu wani ciwon da ke yaɗuwarsa a duniya hukumar lafiya ta duniya world health organization ta ce ko shekara na samun tsakanin mutum miliyan 250 zuwa miliyan 500 masu kamuwa da shi akasarinsu su masu matsakaitan shekaru ne wannan ciwo idan ya kama waɗannan mutane yakan fara haifar musu da kuraje da tsirkiri ga al'aurarsu a matakin farko sannan su fara fidda ruwa masu wani irin wari daga nan sai ya kunta ta mafi fitsari ya mayar da maran mutum ta koma jawur sannan sai mu sai rinka fama da wahala wurin fitsari ga ciwon shi ga raunin jiki dan kwayan wannan cuta ta kai ga magudanar jini ma'anan kuma illa masu Allah akwai wata cuta da ke tunan wani kiwo ne mai ban tsoron da ma'aikatan lafiya ta ƙasar amurka ta tabbatar da babu maganin su hayyar kuma an tabbatar da kamuwa sama da mutane miliyan ashirin a cikin amurka da wannan mugun ciwo abin da ya sa bakteriyar ta tafi hatsari saboda ita kai tsaye ne wucewa daga gaɓar jikin mutum na ɓoye kai tsaye ce zuwa ga ƙwaƙwalwarsa ita kuma ƙwaƙwalwa ita ta kamu da cuta ta ce saka'in cikin ɗari ba za a warke kuma kamar yadda wani dokta mawai take cewa bisa ga binciken da suka gudanar a indiya mafi yawan masu kamuwa da wannan ciwo yan daga shekara goma sha biyar ne zuwa shekaru talatin daga nan sai uwa uba ciwo aids Abin da aka sani a kasashen faransa da sida ko kuma nan muna ce masa kabari kusa ba za mu yi maganar wannan ciwo a wannan hutuba ba saboda magana sa mai tsawo ce kuma akwai hukumomi na musamman da aka sa waɗanda wayar da kan jama'a akan wannan ciwo tun daga matakin karamar hukuma har zuwa matakin tarayya illa abin da muke so mu nuni da shi a cikin wannan ba shi ne cewa 'yan su suka yi naƙudan wannan ciwo suka haifo ma duniya babu shakka lahira tana da hukunci Allah ka isan mana ka kare muka cice mu ka ba mu ikon kyakkyawan tuba zuwa gare ka akwai wani ciwo kuma da ya bayyana yan shekarun nan na baya-baya wanda ya kullo ma duniya Dr. Kenneth Moore yana cewa wannan ciwo ya fi haɗari ta fuska biyu fuska ta farko a yayin da ciwon AIDS yake shekaru uku yana rarrafe cikin jikin mutum shi wannan ciwo kai tsaye ke kama kuma kai tsaye ke tashar su wata shida abu na biyu duk irin alamomin tafi sannu za ka shiga kwana abin nan hawa da gangara dogon haske wanda yan ke bayarwa don a ɗauka mataki shi wannan ciwo baya bayar da ko kuma da yan luwaɗi ake samun shi da Allah muna roƙon ka kariya shi ne hukuncin yan luwaɗi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun haɗu akan haddin luwaɗi cewa shine da na sama da na ƙasa a kashe amma abin da suka bambanta a kansa shine wani irin kisa za a yi musu sai da na ali radiyallahu an ya fatawa cikin luwaɗi a kone su wuta kuma sai da na abubakar a zamanin kalifancinsa ya karɓi wannan fatawa ta sai da na ali ya rubuta shi a zuwa khalidin mulwali wacce da aka su su biyu suna yi khalidin mulwali da zarta musu da hukunci aka kone su kurmus abdullahi dan abbas radiyallahu an shi cewa ya yi abinda a hukunci yan luwaɗi a haura su a kan bene ginin da ya fi kowane tsawo ga gari a wurgo su ƙasa sannan suna iso a dusu da duwatsu har a kashe kamar da Allah ta'ala alaima ma mutanen annabi lo alaihi salatu wassalam a kuma da ke gani a'a kawai a a kashe su akwai masu ganin ta a'a haddi za a yi musu irin na mazinaci wanda ya taɓa yin aure ba sun yi aure kuma su aure ba a masu rajamu a jefe su da duwatsu wasu malamai a wannan zamani namu suna ganin cewa babu shakka duk ɗan luwaɗi in ta tabbata a kansa hukuncinsa shine kisa amma ya koma ga alƙalin ya ga wani irin kisa ya dace da wannan zamani kuma irin irin kisa zai sa mutane su ji tsoron ci gaba da aikata wannan mugun aiki wannan shine ra'ayin marigayi shek bakar bin Abdullahi abu Allah ya yi masa gafara ya za ka gane ɗan luwaɗi Allah tabaraka wa ta'ala kada yadda ya haramta alfasha tsakanin musulmi haka kuma ya haramta yaɗa labarin haka ya haramta tuhuma da zargi dangane da ita kuma ya yi ƙaci da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira ga waɗanda ke son yaɗa labarin alfasha a tsakanin musulmi sau da haka kuskure ne babba ka wani da irin wannan mugun aiki ba tare da hujja bayyananna ba ana yana da shi mu da labarin abdullahi da mutai shi da jama'a sa lokacin da su yi yin tawaye da yazid ibn muawiya su musulmi wancan lokaci suna masu tuhumar sa da shan giya sai suka yi bi gidajen manyan malamai waɗanda jama'a ke jin maganar su suna kamfe cewa za su yi tawaye kan yazid saboda suna shan giya da suka zo wurin muhammad suna tsammanin su samu goyon baya don ne domin ana zargin ya jidu da hannu cikin kitan hussein irin ko kuma wan muhammad ibn hanafiya ɗan sayyidina ali suka ce masa kaji kaji abin da muke ciki sai yace ne hujjar kuta zargin ya jidu da shan giya suka yi shiru yace ya sha ne a gaban ku suka yi shiru yace ko tare kuka sha suka yi shiru yace kun gan yana amanta suka ce kai yace wallahi mu mun tabbatar da yana shan ko da ba mu gane da idanu sai ce musu aballahu zalika ala ahli shahada فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Allah bai gada irin wanda ya shaida zurfa kuma Allah ta'ala ta illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida ta gaskiya ma'ana abin da ya gani ko ya jiya ba kullun sa ko ya taba da hannunsa wa hum ya'lamun suna bisa da kiri Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma ya kawo wasu alamomi na luwaɗi a zamanin annabi lo alayhi salatu wassalam wanda in cikin da da kyau za ka ce su ne alamomi yan daye na zamani amma yawan kula da gashi ce da sakin alillai Ya da da wasa da wasu nau'i na tsuntsaye da ya faɗa Ya da da kankasar yatsu ce da sakin wando ya zaga ƙasa ce da yawan shan giya da sauransu da sauransu a taƙaice mun kawo ɗan da ibn abbas ya kawo ne domin mutum ya kokari ne tance su ba domin duk wanda kaga ya kuskure ya wanda gaskiya sa ce aha gashi nan na gano da daga cikin su ba wannan zargi haramun ne ga musulmi sai abin da ka ne mai idon ka ko kuma kake da hujja tsayayya gaban Allah wadda Allah ya kare kansa gaban Allah cewa wannan da kake zargi yana aikata wannan aiki ya ku bayan Allah luwaɗi biyu ne mafi girman su shine wanda muka gan magana a kansa shine namiji ya kwanta da namiji domin biyan bukatar na biyu shine namiji ya sadu da mace ta inda waɗancan azamai suke saduwa da maza wato wajen ƙazanta wannan shi ma babbar kaba'ira ne ita izma'in duk malaman musulmi na duniya a tsawon tarihi ban da yan shi'a yan a cikin da suka haramta zuwa mace ta duba a da da dama sun inganta akan haramta shi Ya tabbatar da la'anar Allah ga mai saduwa da matarsa ta duba haka kuma yin haka ya saba mafi ikirar da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mutane a Kanta. Ta farko sun muka duba Allah ya haramta saduwa da maske ta halastaccen wuri a lokacin da take haila saboda me saboda kazanta to ina ga wurin da daman shi ne matattarar kazanta kuma matabbatar da na biyu a taka tana da haƙƙi a kan sana gamsar da buƙatar ta jin daɗinta kamar yadda kai ma kake da alhakin ta gamsar da shi sai na biyan bukata ga matar da kan matse ta sai inda ba nan dai Allah subhanahu wataala ya sai jin dadin ta biyan bukata ta na uku ta yaya za a ci gaba da haihuwar jama'a duniya ta wanzu in aka dawo ana bin mata sai inda ba nan ne Allah subhanahu wataala ya sai shuka wannan irin alfasha nau'i na biyu Canza ba a san shi a al'ummar musulmi ba yanzu wani mutum ke ce ma abul hukar يا كان بيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يتي يا هل انت هيت حميد جباي اذن له يتي ليه حميد يتي اذوه ما تتبايا ابن عمر يتي اعوذ بالله حتي اقوى مسلمين يتي هكا وقال لي انا منا وانا مقويا الادا كاظوما مسلمين يتينا تبايي دا اكرين اسلاموا على السفارسة دا ثورا كاسا شن عجماوا حنكلي اتتجادت جا اتتحيفت جا wancan nau'i na farko na namiji zuwa namiji uwansa Allah ya kare wani abin tsoro da kai shine cewa bincike da ake a duniya yana nuna ba wai manyan mazaje ba ne gai kadai da wannan ɗayan fasikanci ba ba kuma su kadai ne ake jima da yin wannan aiki ba ta amurka cikin ko waɗanne yara maza ɗari ana sama Allah guda goma waɗanda an ta kaɗai mai harfe ko kuma aka nuna alama ƙasar ingila wadda ta cika ta gani wannan aiki ba laifi ba ne a yanzu haka ana sane da akalla yara samari dubu cikin waɗanda gajiro ta shi ka ɗaya sana'a me muke cikin wannan kasar samu muna iya ce da tsarkin al'ummar mu babu shakka akwai alamomi da ke nuna wannan bala'i yana na yana rarrafowa a cikin al'ummar mu kuma da miyagun malamai ɗaya daga cikin wanda suke taimakawa wajen yaɗuwar wannan alfasha a cikin al'umma saboda wahayin da shekanun su suke musu wani ɗan siyasa ya tabbatar min da labarin wani malami in ji shi wanda ‘yan siyasa suka je neman sa'a gudunsa sai ya ce za su samu biyan bukata amma yana umarnin su a yin alfasha da ƙananan yara maza guda saba'in kowanne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kuma musulmi yaya za mu kare 'ya'yanmu daga wannan bala'i da farko babu abin da ya ke tarbiyya tarbiyyantar da 'ya'yanmu da son Allah da tsoron Allah da bin umarnin Allah na biyu akwai bukatar mu ba wa 'ya'yanmu haƙƙinsu da kusanci da nuna kauna babu shakka malam bahaushe yana da matsala a wannan zuwa malam bahaushe bai sanya sumbanci yaron sa ba sai ya masa tawaye rungume shi ba ba ya gwada ma duniya yana son sa ba sun ma ba ku malam bahilla ce to da yake wannan kusanci wannan neman kusanci Allah ya halitta su cikin ɗan adam a cikin zukata duk yaron da ke samu irin wannan kusanci da manya a gidansu aka ga yana da cikin samun wannan kusanci zuwa ga manyan mutane abinda zai sauwake a hannun irin waɗannan arnan shekanu idan suna kusa da shi ba an ta sa'a kuma Allah ya kare abu na uku mu rage gwada ma yaranmu irin wato ainihin nau'in zamantakewar soyayya da ke tsakaninmu da iyalanmu sau da yawa wannan yakan sa yaro ya jana bukatar wani abu mai kama da abin da gaba ba da mama suna yi kuma daga nan sai shaɗan ɗaukar da mugu abu tsakaninsa da ɗan uwansa da kaninsa ko da abokinsa ko wani abu mai kama da wannan abu na hudu gara yaro ya kai matsayin sanin abin da ke hatsari gare shi ba a sanar da shi da farko dai idan yaro yana shekara biyu a fara nuna masa muhimmancin ɓoye wasu sassan jikinsa nuna masa al'aura ba a zama tsara misali sannan idan ya yi hankali a sanar da cikiya laifi ne jikin wani ya haɗu da na wani namiji jikin ko mace in ba ma'aurata ba a nan yana da kyau murin karantar da yaranmu sifashin alƙur'ani tarihin annabi lut alaihi salatu wasalam tarihin annabi yusuf alaihi salatu wasalam da makamantansu kada a yi ƙoƙarin buɗe ƙofar tattaunawa da jin koke-koken yara da ƙorafi su, a bari su rinka faɗin abu da ya faru gare su ba tare da an kwatse su ba domin su da yawa yaro na shiga matsala da ji tsoron faɗa ba iyaye saboda ba a koya masa wata mata ta ba da labarin yadda ya ta faɗa ga halaka saboda ne ta tambayi uwarta mama wai me ake ce mafarji sai ta kwace ta ta ke rabani a ce gidan wanda yake musu wanci da guga ya ji abin da yarinya ta tambaya kuma ya ji an kwace ta haka daga bisani sai kira ce ce zai nuna mata abin da ake ce ma haka nan amma ta bari sai in kowa zai kirki dan ta ce ita ba ta tafiya da haka yaro ya dubara ya lalata yarinya gidan da an ji haka a hankali aka karantar da ita ga wannan musiba ba ta cin mata ba Allah kai mana kariya kai da yayan mu abu da biyar mu sani cewa tsarewar da za mu yi wa dokokin Allah ta kan samu ku Allah ya kare mana iyalanmu duk wanda ya lalata tarbiyyar wasu ɗaya ƙoƙarin da zai yi na gyaran tarbiyyar ƴaƴansa ba zai har Allah ta baraka kala ya saukar da ukuba a gidansa ya sa wani shi ma ya zo ya lalata masa nasa abu na shidda mu bambanta wurin kwana a tsakanin yara da zarar sun kai shekaru goma yadda sunna ta karanta da mu da su kwanta shimfiɗa guda da su lulluɓa da zani guda abu na bakwai mu kula da duk wanda yake da hulɗa da gidajen mu ko ni kusancin sa gare mu ko kusancin sa ga iyalan mu matayen mu sai da yake wajibi mu kula da abokanai yaran mu wanda suke da komo tare da su haka ma malaman makaranta وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما عباد الله إن الله يأمر